Tessalonikawa ta biyu Sura ta ɗaya Daga Bulus da Sila da Timoti zuwa ga ikkilisiyar Tessalonikawa wadda take ta Allah Ubanmu da Ubangiji Yesu Almasihu, alheri da salama na Allah Uba da na Ubangiji Yesu Almasihu su tabbata a gare ku. Lallai ne a kullum mu gode wa Allah saboda ku 'yan uwa. haka ko ya kyautu da yake ban gaskiyar ku haɓaka take kwarai da gaske. har ma ƙaunar kowane ɗayanku ga juna ƙaruwa take yi. Saboda haka, mu kanmu mata kama muke da ku a cikin ikkilisiyoyin Allah, saboda jimirinku da bangaskiyarku a cikin yawan tsananin nan da kuke sha, da kuncin da kuke a ciki. Wannan kuwa ita ce tabbatar hukunci mai adalci na Allah, domin a lasafta ku a cikin waɗanda suka cancanci zama a mulkin Allah, wanda kuke shan wuya dominsa. domin kuwa Allah ya ga adalci ne ya yi sakamakon kunci ga waɗanda suke kuntata muku, ya kuma ba ku hutu har da mu ku da ake kuntatawa ɗin a ranar bayyanar Ubangiji Yesu daga sama tare da manyan mala'ikunsa a cikin wuta mai ruruwa, yana ta saka waɗanda suka ƙi sanin Allah da kuma waɗanda suke ƙin bin bisharar Ubangijinmu Yesu. za su sha hukuncin madawwamiyar hallaka suna aware da zatin Ubangiji da kuma maɗaukakin ikonsa, wato a lokacin da ya dawo tsarkakansa su ɗaukaka shi, duk masu ba da gaskiya kuma su yi al'ajabinsa a ranar nan, don kun gaskata shaidar da muka yi muku. Da wannan makasudi a kullum muke muku addu'a, Allah mu ya sa ku cancanci kiransa, ya biya muku duk muradinku. na yin nagarta da aikin bangaskiya ta wurin ƙarfin ikonsa don a ɗaukaka sunan Ubangijinmu Yesu a cikinku, ku kuma a cikinsa bisa ga alherin Allahnmu da na Ubangiji Yesu almasihu.